kaddara ce ta jawo wannan auren ni da baiwar Allah nan amma ba ta isa ta dawo ba ina tabbatar miki ni zan buga mata ta kaba wallahi dama ba inda zan je dama na fara kokwantanka a cikin zuciyata ne wato hajiya rahama bayan tafiyata na yi dogon nazari akan uzurin da kika kama kuma na ganin zan iya cewa yanzu na yanke shawara. ala ƙari billah barka da sauka ai sai mu magana mu ba ta ciki ba ce idan ka kuma zamu je mai ciki kuma dai mu shiga a dan ba komai ba komai <laughs> kwanan ƙaribiya gida alhamdulillah kwana biyu saduwa tana neman yin wahala al'amura to zuwa ne da labari ni ma sai ka zo ka riske ni da labarin Allah ko dan ina ta Allah Allah in je har gida in same ka sai eh. kuma gashi Allah ya kawo ka to to kyahuwa in ji indiya ne baro ran fara baka na labarin a takan wani abin alkhairi ne ya su ashe dai addu'o'in da muke ta yi Allah mujibud da'awati ne yana jin gaskiya kai can Allah ya kawo mafita ni ma ina zaune a shago yadda dai aka saba zaman jiran gawan shanin nan sai ga wani bawan Allah kamar wasa rini rimi ashe harka ce ta taso ta arziki hmm. aka ce mun ai ga shaguna ne aka buɗe katafarai a kasuwa kuma an zaɓe ni ɗaya daga cikin wanda za su rinka kula da wannan shaguna kuma kai ne sila kamar ya ne sila ah, to kai ne sila mana tunda abin da aka fara kafa min hujja da shi gani na da ake yi tare da kai yasa aka kyautata min zato aka Yakinin cewa zan rike amana kaga kuwa ai ni ya kamata in zo har gida an yi godiya <laughs> kar karka ce haka kawai dai hali ne zo daya da a ce halina da naka ba iri ɗaya wani aballe mazauna ba yan bambance bambancen kaɗan ne so da haka kyakkyawar ɗabi'a ka ce da jajircewa da miƙa al'amura ga Allah da kuma dace da kai na matar take ƙara ta haka da du'a'i Allah ya amsa addu'a hakan ta zo amma ni sai nake ganin kuskure ne a jingin al'amura eh, gare ni a riga cewa a sanadi na aka kaza a kawai dai naka ne rabo ne Allah ya bayar kuma ina murna da haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya alkhairi amin ya Allah eh, kiyaye a ci da rike amana insha Allah ne an yi hakuri da ma za a ci riba to ni ma daga bangare na kamar yadda muke ta maganganu mun gama magana da ita Hajiya Rahama maganar auren nan za a yi ta insha Allah ina ga cikin satin nan tunda kaga dai mu ba wani tsayawa za a yi jiran wani abu ba ita take da komai a kai to amma dai na gaya mata sharuɗa na hmm. yawwa ba za mu zauna haka kawai ba mun yi duba da tsari na al'amura na rayuwa eh, na ce mata zan nemi wani abu daga gurin ta zan rika juyawa amma rance saboda rika sanin cewa ni akwai wani bangare da nake dogaro da kaina a kansa yawa saboda na san irin irin waɗannan matsalolin don haka za mu yi abun nan a rubuce kuma kai kana daga cikin shaiduna da za mu yi abin nan a rubuce yadda mun ci gaba da rayuwa abubuwa suna wakana dai an san ga dai iya hurumin kowa to banda abin ka garibu da kai da kaya ai duk mallakar wuya ne kai da matarka iyalinka kayanta ai naka ne bai kamata a ce sai an yi wani rubuce rubuce ba ko mm, haka ne amma a shari'a babu wannan shari'a ai na hankali ce abu ne da ka sani na sani tarbiyya ce ta addinin musulunci dukkanin sanda za ku wani al'amari ta ku rubuta sama abin da ya shafi bangaren ranci ko ba haka ba in aka yi haka sai a zauna lafiya haka in muka yi saboda sha'anin rayuwa akwai mutuwa wasu abubuwa za su iya sake biyo baya ko ba haka ba yawwa kada tafiya ta tafiya a al'amuran su zama su iri da haka a daure a yi min abin nan kawai yanzu yana ɗaya ne kawai ita shafa'atu ce kina amfani da lafiya da ilimi da hazaka da Allah ya baki kyautata miki yanzu ma ba za ce kin makara ba zan ba da shawara zan so inda ya abin da zaki ci gaba da yi din eh, dan Allah zaki ci gaba da yi zan ba da shawara na so ki zama mai haƙuri mai juriya ko mai yadda da kaddara a bisa dukkanin al'amarin da ya sani ki a rayuwa in kika haka na sa insha Allah za a iya ci bi to eh, ban san labarin ya zo ta wani bangare ba ta bangare na ba na ji daɗi sosai da allah ya sa da ke ka samu shirya a irin wannan lokacin shafa'a ta aure zan yi a satin nan insha Allah. aure me na maka laifi na maka lokaci ne dai kawai dan Allah dan annabi ka yi hakuri dan Allah ka yafe mu za ka aura zaki insha Allah amma dai ba kuma dai ina zan shiga wayo Allah na wayo mama na wayo wayo ta suka kuna lalace wayo dan Allah ka dawo ka sami magana wallahi ba zan sake ba yaya mutum da gidansa har a rika tuhumar ana cewa zai shigo ba kai ba gidan wa ban gane na kin manta abin da yake tsakaninmu ne da ke ah, aure ne tsakaninmu a da yanzu ko babu ke kin cika taurin kai wallahi ni ba na son irin wannan abun wallahi haba dan dan dan matsalar da aka samu dan sakin nan kwaya daya da nayi ai ban ciki ina da ragowa biyu saboda haka kuma wannan igiya daya da ta fita biyun ba su ba su tafi ba shi yasa na dawo in zo in lallaba in ce wa daura abina da ban gama idda ba kenan ai na riga na gama idda saboda haka magana ku ci gaba da ɗora ba bata taso ba saboda ni ba ma zan iya musanta abin da kaina ba magana ku ci gaba da a zaman aure tsakanin ku ai bata taso ba tunda na riga na gama idda Allah ajiya ni duk irin wannan nan ba na san su ya kamata a ce yanzu ba yara bane ba dan Allah tana hanyar ka shigo ka bi ta nan ka fice ni yau sauran sati ɗaya ɗaurin aure nan insha Allah ina kuma gayya ɗaurin aure warai da gaske saboda haka da igiya auren nawa <laughs> kana shaye shaye na sanin na ce kana shaye shaye zan dai fara to bismillah a'a wallahi wallahi karmi haka da ke karmi haka da ke ni fa rabuwar da muka yi inda na ga sauki balan kyale ki ki ma ki saya to amma tun da na gano cewar nan din nan ne wajen da ya kamata nan ne ya fi dacewa da ni kuma na huce wallahi tallahi ba ba zawara ba ni in aure ɗari ma kika yi wallahi ni yanzu ganin ki nake kawai eh, yarinya ce ga eh, kanuwa kai su. hajiya fice min daga gida ah, karmi ya kare ki hajiya ka fita min daga gida kafin in sa a fidda min kai yanzu abin namu har ya kai haka ayya ma faka da auren ka fita min daga gida da auren nawa auren wa ni da ke lalabta min daga gida to ka fita mun daga gida mana hausa sun faɗa inda kwaɗayi da wulaƙanci ƙwarai da gaske da igiya auren nawa za ki ƙara wani auren inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala kiri zai da kyau zuwa wallahi kamar irin ka ba tsohon macuci ta lallabo sumi sumi ka dawo can ga siga da wai zo more ji kiɗan farauta ciki ka shiga ba a ba ciki na shiga ba a nan tsoro aka aje mu sai aka yi mun magana na shiga da dauka alhamdulillah kai hakuri fa a ba kuma ka san sha'ani na shari'a abu ne mai wahala komai addini ya tsara mana yadda ya kamata amma son zuciya ya sa muke bari kamar ka kaga ai kayi girma bai kamata a ce kana shiga gida. ya kamata a rinka turo yaro karami kuma wannan dalilin shi yasa da yawan mazaje ba sa barin matansu su yi irin sana'o'i na cikin gida saboda haka kawai sai ka ga an mai da gida ya zama wani dandali na hira samari zagada zagada su rinka sintiri a gidajen matan aure haka bai dace ba ko kuma a mai da gida wata majalisa da za a rinka zuwa ana yin abubuwa maras kyau yawwa don haka da Allah a kiyaye a nan tsoro aka aje sai aka mu magana da shiga na dauka to masha Allah ba ma zan iya shiga ba shi yasa na tsaya daga nan to masha Allah aka gama sai aka yi magana na dauka to alhamdulillah Allah a kiyaye to nagode

Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na wuni ya Shafatu. Ke ce? Lafiya dai ko? Hajar Rahama babu lafiya. Me ya faru? Ina cikin matsanancin damuwa. Hajar Rahama bani da kowa. Kowa ya guje ni. Wallahi Hajar Rahama bayan ke bani da kowa. Gaya mu me yake faruwa? Hajar Rahama mijina aure zai ƙara. Kuma ina da labarin an ce kin bashi aiki. Hajar Rahama ki taimaka min ki tausaya mu. wallahi tallahi ban da kowa bayan mijina ina ƙaunarsa duk wani halin da kika sani wallahi na yi dama na daina wallahi na daina don Allah ki taimaka to me kike so in miki ki karba aikin a hannunsa ya dawo gare ni ba na so in rasa shi wallahi to banda abinki shafa'atu ni yanzu ai na ƙara mishi ma wani aikin taya kuma za a kwace wancan bayan kuma ga wani an ƙara akan wannan Ina ma kara mishi. Hajar Hama Allah yake ya haƙura. ki taimaka mu. Wa alaikum salam. Karim. Shubatu. Me zan gani? Me yake kokarin faruwa da ni? Karibu. Shubatu. Kai ne a nan na Hajar Hama. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rubu me kake a cikin falon hajji rahama shafatu ban gaya miki cewa zan yi aure ba ka faɗa min wa ka aura hajiya rahama na aura hajiya rahama miji na kika aura duk halaƙar da ke tsakanina da ke hajiya rahama miji na kika aura karibu me yasa ka yi min haka aminiya ta ka aura ki kwanta da hankalinki ki saurare ni miki bayani baiwar allah nan ki kika da ita ba yanda ban yi da ki ba ki tsaya matsayin ki tsaya matsayina kika ta damun kanki sai na zo sai na zo dalilin alaka ta da ita da ta yi nisa na gane cewar ba ta da wata matsala da ba za a iya rayuwa tare da ita ba kuma na fahimci cewar baiwar allah nan mijin aure take da bukata kuma ta ce na take da bukata ta rayu tare da ni to na san har shafa'atu idan na gaya miki bayan gwagwarmayar da aka sha na yadda na amanta zan rayu da ita in na gaya miki za auren nan na san ban san yadda al'amarin zai kasance ba duba da irin yanayin yadda kike jan ragamar rayuwata a matsayina na wanda muka yi aure da ke na soyayya na kauna amma yadda kika ga dama haka kike jana ki neman tukin tsaye to Allah ya kaddara abin nan yayi dama bukata ta yawan daura amma ba yau zan tare ba idan komai yakan kama za mu magana da ke eh, in yi so daga bisani a gaya ya kamata kuma a zo a yi tsarin ta haɗa ka da ita ban haɗa ka da wannan cin amanin ya faru a na ba tana shiga uku shafatu tana da buƙatar ka rayu da ita ni ce ban da buƙatar rayu da kai ni ce ka. da budurci ni ce matarka na soyayya ka manta ƙauyar da muka yi kafin muka yi aure yanzu shine zaka juya min baya ka rasa wacce za ka auro sai wacce nake da halaƙa da ita mai kyau hajar hama mene miki in ke ka dinka turo min mijinki ni kuma dole na karba ya na iya abin da nake nema ido a rufe na samu kina tunanin na samu zan yi rejectin ne <laughs> ba sai yiwu ba na jima ina neman mijin aure mai kamala irin ta karibu ban samu ba sai Allah ya kawo min karibu me yasa kike tunanin zan sa kafa in shura mijin aure na da Allah ya turo mu ba zai yiwu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Shabatu kar ki sa wani abu a ranki na tabbata kin fi buƙatar rayuwa da wannan baiwar Allah fiye da ni kin gaya min ya fi a kirga na yi iya kokari na ne nesa da ita kina ta kawo ni kusa da ita har na gane alkhairinta na gane za mu iya tafiya tare da ita saboda haka wannan ki kwantar da hankalinki za mu rayu tare da ni da ke da ita gaba ki da in dai hakan ya miki ina ganin ba matsala bane ne kuma har yanzu na kauna ki ina son ki ba kuma bukata ta rabu da ke ba kina na a matsayin ki na uwar gidana matata kuma da nake so har yau halayen ki sune kawai matsalata kuma na gamsu da nadamar da kika haka Allah yake ikon da haka eh, ki kwantar da hankalinki baiwar Allah nan ke kika fi kowa sanin halinta kuma kowa a duniya irin tamu duniyar a gurin ki ji labarin halayenta saboda haka ki rungumi kaddara ko zauna lafiya a fahimci juna ni ban da matsala duk bincika ku zan yi mu tafi tare inda ya kamata mu je a zauna lafiya kowa a tafi tudun mun tsira ki kwantar da hankali ki Allah ku ribu ina san ka ba zan iya rayuwa babu kai mu ni ma na san na san ina san shafa'atu <laughs> ya isa ya isa ya isa da ni ki daina ne zaman lafiya Allah da zama to alhamdulillah ala zalika ni bukata ta kenan dama ba shi kenan ba a wuce gurin abin da ke da bukata ya samu ni ma kuma komai sai ya tafi daidai yadda ya kamata ko ba ka ba shafa'atu Allah ya miki albarka വാങ്ങല്ല വാങ്ങല്ല വാങ്ങല്ല